radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahi الرحمن rahim السلام عليكم masu sauraro بركة مدار haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To madala masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu wari Assalamu alaikum yau Juma'a 23 ga watan Disamban shekara 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan Jumada Ulan shekara 1444 Hijira kamariya. Masu aure kuma san cewa shekaru 74 suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan Disamban shekara ta 1948. Wata kotun kasa da kasa da aka kafa a birnin Tokyo na kasar Japan bayan yakin duniya na biyu ta yanke hukuncin kisa kan fitattun shugabannin kasar Japan. Wani kotu daidai shi ce ga babbar kotu da aka kafa a birnin Narambor na kasar Jamus domin hukunta masu laifi a lokacin yakin duniya na biyu shugabannin japan 25 aka gurfanar a gaban wannan kotu wadda ta yankewa mutane goma sha takwas hukuncin dauri daga cikinsu a inda aka yanke hukuncin kisa a kan sauran waɗanda suka hada da firaministan ƙasar japan na lokacin yakin duniya na biyu hudi tokyo masu ware kun san cewa shekaru 97 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan disamban shekarar ta 1925 abdulaziz bin abdulrahman bin sa'ud ya kwace iko da birnin jidda na kasar hijaz wannan yana zuwa ne dai bayan da abdulaziz ya mamaye wasu yankuna waɗanda suke ƙarshen daular usmaniya a cikin hijaz cikin shekara ta 1906 ya kwace iko da birnin riyad hakanan kuma tare da taimakon wasu manyan malaman wahabiyawa na lokacin ya tar da bore ga sarkin makka na lokacin said hussein sharif alhashimi cikin shekara ta 1924 a ranar 23 ga watan disamba shekara ta 1925 hashimawa sun mika kai sai kuma a ranar 8 ga watan janairun shekara ta 1926 abdulaziz tare da taimakon turawan ingila da cikakken goyon bayan su ya nada kansa a matsayin sarkin hijaz a ranar 18 ga watan satumban shekara ta 1932 kuma aka sanar da kafa saudiya wadda ta hada yankunan hijaz da najad da kuma yankunan ihsa da ke gabashin sahara na jazirar larabawa inda ya zama shine sarki na farko na wannan masarauta bayan cimma yarjiniyoyi tsakaninsa da turawa inda har zuwa yanzu 'ya'yansa ne suke mulkin kasar ta hijaz wadda shi da turawa suka sauya mata suna zuwa saudiya da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru tarar sa gabata a ranar irin ta yau 23 ga watan disamban shekara ta 2013 mikhail klashenkov tsohon sojan ƙasar rasha ya rasu an haifi klashenkov a cikin shekara ta 1919 a ƙasar rasha wanda kuma shi musulmi ne kamar yadda mahaifansa ma musulmi ne a lokacin da sojin tarayyar soviet suka kai wa sojin jamus hari a shekara ta 1941 a lokacin yakin duniya na biyu mikhail klashenkov ya samu munanan raunuka daga nan kuma sai fara tunanin kera wata bindiga mai sarrafa kanta wadda za ta zama kishiya ga bindigogin m1 grand ta amurka da kuma stg 44 ta jamus inda fara aikin kera bindiga mai sarrafa kanta ya kuma gama aikin nasa a cikin shekara ta 1947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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta yi kira ga shugaban ƙasar ukraine ya ɗauki darasi daga shugabannin da suka dogara da amurka a baya a ƙasar kenya kuma ƙungiyar al-shabab ta kashe 'yan sanda biyu a gabacin ƙasar sai kuma kasar ivory coast inda za ku ji cewa mai gabatar da kara a wata kotu ya buƙaci hukuncin ɗaurin rai da rai kan mutane hudu 'yan ta'adda yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya musanta zargin shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky na cewa iran ta ba wa kasar rasha a jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa wa'anda kasar ta yi amfani da su a yaƙin da take fafatawa da ƙasar ukraine tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto ani yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa ya kamata shugaba zelensky ya ɗauki darasi daga shugabannin ƙasashen da suka dogara da amurka amma ta butulce masu a lokacin da suke matukar bukatanta labarin ya kara da cewa a ranar larabar da ta gabata ce dai shugaba zelensky ya gabatar da jawabi a majalisar dokokin ƙasar amurka inda ya bayyana wa majalisar yadda yaƙi da gwamnatinsa take fafatawa da ƙasar rasha yake tafiya zelensky ya zargi iran da tallafa wa ƙasar rasha da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa amma gwamnatin kasar iran ta sha nana ta cewa labarin ba gaskiya ba ne a wani bangare kasar rasha ma ta musanta hakan har ila yau gwamnatin kasar iran ta bukaci zelensky ya gabatar da shaida ko shaidu kan cewa jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa kirar iran ne kasar rasha take amfani da su a yakin da take fafatawa da kasar ukraine gwamnatin kasar iran ta bukaci gwamnatin taliban ta janye haramcin da ta yi wa mata karatu a cikin jami'o'in kasar ta kuma nuna takaicinta da wannan umarnin tashar talabijin ta firistin bayanan teran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkoki wajen ƙasar iran nasar kan'ani yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa ƙasar iran a matsayinta na makwabciyar ƙasar afghanistan tana buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da kuma ci gaba ga mata a ƙasar ta afghanistan labarin ya ƙara da cewa a ranar laraba da ta gabata ce ma'aikatar ilimin ƙasar ta afghanistan ta bakin kakakinta ziyaullah hashimi ta ba da sanarwar hana mata ci gaba da karatu a jami'o'in kasar na gwamnati ko na masu zaman kansu sannan a safiyar alhamis jiya kenan aka hana mata shiga jami'o'in kasar a duk faɗin ƙasar ta afghanistan wasu labarai sun bayyana cewa mata ɗaliban jami'o'i a ƙasar ta afghanistan su kimani hamsin sun gudanar da zanga-zanga a gaban jami'ar birnin kabul inda suka bayyana karatun jami'a haƙƙinsu ne bai kamata gwamnatin ƙasar ta hana su ba matakin da taliban ta ɗauka dai na hana mata karatu a jami'o'i ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya da dama majiyar hukumar 'yan sanda ta kasar kenya ta ba da sanarwar cewa mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab sun kashe jami'an 'yan sanda guda biyu da kuma farar hula guda sanadiyar naken da motarsu ta taka da kuma musayar wuta da suka yi a gabacin kasar a ranar laraba kamfanin dillancin labarun reuters ya bayyana cewa al'amarin ya auku ne a tsakanin garin haire lapset camp da kuma garin girasa mai tazarar kilomita 120 daga kan iyakar kasar da somaliya labarin ya ce da farko dai motar 'yan sandan ta taka na nakiya a kan hanya sannan mayakan na alshabab suka cilla makamai a kan motar wanda ya kai ga musayar wuta a tsakanin bangarorin biyu daga baya dai an ji rediyon andalus ta alshabab na ba da labarin cewa mayakanta sun kashe jami'an tsaron kenya guda biyu a ranar laraba kafin haka dai mayakan na alshabab sun kashe mutane 166 a jami'ar girasa a shekara ta 2015 sansannan sun kashe wasu 67 a wani babban shago a birnin nairobi babban birnin kasar kenya a shekara ta 2013 al-shabab dai tana yakar gwamnatin kasar kenya ne don ta janye sojojinta daga cikin rundunar tarayya afirka wacce take yakar su a cikin kasar somaliya masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wani mai gabatar da kara a gaban wata kotu a birnin abidjan na kasar ivory coast ya buƙaci alkali ya yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan mutane hudu wa'anda aka gurfana a gaban kotun saboda hannu da suke da shi a wani harin ta'addanci da aka kai kan wani otel a birnin abidjan a ranar 13 ga watan maris na shekara ta 2016 shafin yanar gizo na africa news ya bayyana cewa akwai wasu mutane 14 wanda alkalin zai yi shari'ar su duk da cewa ba sa hannu wa'ansunsu suna tsare a makwabciyar kasar wato mali ko kuma dai sun gudu a harin ta'addanci na ranar 13 ga watan maris shekara ta 2016 dai yan ta'addan sun kai hari a kan otel mai suna grand basam inda suka kashe mutane sha tara kafin 'yan sanda su kashe maharan guda uku daga cikin wa'anda 'yan ta'addan suka kashe dai akwai 'yan ƙasar faransa hudu ivory coast tara lebanon guda macedonia guda mali guda nigeria guda da wasu wanda har yanzu ba a gane su ba kungiyar alka'ida ta akim ta ɗauki nauyin kai hare-haren na shekara ta 2016 a birnin abidjan kuma ana sa ran kotun za ta yanke hukuncin a ranar 28 ga watan disamba da muke ciki hukuma mai kula da tauraron dan adam na utelsat mallakin gwamnatin kasar faransa ya ba da sanarwar dakatar da dukkanin tashoshin talabijin da rediyo ta irib na jamhuriyar musulunci ta iran da kuma wasu tashoshin talabijin guda uku na kasar rasha daga ranar laraban da ta gabata amma a jiya alhamis ne ya ba da sanarwar dakatarwar hukumar mai kula da tauraron dan adam na utelsat ya bayyana cewa an ba shi umarni ne daga majalisar tarayyar turai na ya dakatar da wa'annan tashoshi da rediyoyi na wa'annan kasashe don haka a cikin mako guda ya aiwatar da umarnin kafin haka dai utelsat ya ba da sanarwar dakatar da yada tashar talabijin ta press tv mallakin jimhuriyar musulunci ta iran mai watsa shirye-shiryensa da harshen turanci a ranar 14 ga watan nuwamban da ya gabata saboda abin da ya kira take haƙƙin mata wanda tashar take yi kuma don nuna goyon bayansa ga masu tada hankali da sunan kifar da gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran a cikin ƙasar iran masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. da masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da ba adam masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu karanto muku wasu labarai ne da suka shafi harkar noma da fitar da kayayyakin abinci daga iran zuwa kasashen waje sannan kuma da yawan noman da ake na alkama kasar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to labarin farko shine wanda ya shafi shayi da iran take nomawa da kuma kasashen da take fitar da wannan ganye zuwa gare su an bayyana cewa kasashen da iran din take kaiwa ganyen shayi sun kai 23 a duniya daga ranar 21 ga watan mayu na wannan shekara zuwa 21 ga watan nuwamba iran ta fitar da shayin da ya kai tan 22,732 da su ya kai dala amurka miliyan 29 wannan adadin na ganyen shayin da iran din ta fitar ya karu da kaso 31.7 cikin 100 idan aka kwatanta shi da wanda aka fitar a irin wannan lokacin a shekarar da ta gabata to adadin kasashen da iran din take kaiwa ganyen shayi sun kai 23 daga su za akwai uzbekistan germany haɗaɗɗiyar daular larabawa canada ukraine netherlands da kuma india da pakistan yawan alkamar da aka noma a iran a wannan shekara ya kai 10 miliyan 11 da rabi an kuwa noma wannan alkaman ne dai a cikin gonakin da girmansu ya kai eka miliyan hudu da dugo tara a yankunan mabambata da ke faɗin ƙasar hakan yana nuni da cewa an samu karuwar yawan alkamar da ake nomawa da kaso 45 cikin 100 daga cikin dalilan da suka sa alkamar da aka noma a bana ta karu da akwai yadda tun da faru gwamnati ta rage farashin kayan da manoma ke amfani da su a gonakinsu kamar takin zamani da kuma maganin kashe kwari da kaso hamsin cikin ɗari wato an zabge kudaden da manoman kan zuba su sai waɗannan kayayyakin da rabi hakanan kuma alkamar da gwamnati take kulla jejeniya da manoma ta saya daga wajensu ya karu da kaso 130 a kwatanta da shekarar da ta gabata alkama dai tana cikin ginshikan kayan abinci da ake sarrafawa a iran kuma za a iya cewa ma ita ce ta biyu bayan shinkafa domin ita ce ake yin burodi da ita wanda babu abincin da ba a ci da biredi kama daga karin kumallo abincin rana har zuwa na dare iran ta fitar da amfanin gona zuwa kasashen waje da kudin ya kai dala amurka biliyan biyu da dugo tara ma'aikatar aikin gona ta iranci ta tabbatar da cewa yawan kayan abincin da aka fitar zuwa kasashen waje ya kai ta miliyan hudu da shida amma duk da haka an samu koma baya idan a kwatanta da wanda aka rika fitarwa a shekarun baya daga cikin waɗannan kayan abincin da irin ɗin take kaiwa duniya da akwai gyaɗanan tafo starch da kuɗinta ya kai dala miliyan 229.9 sai tumatir da ya kai dala miliyan 193.28 sai madara da dangoginta da suka kai dala amurka 192.54 sai kankana ta dala amurka miliyan 174.35 sai kuma dabino da ya kai dala amurka miliyan 129 to wasu daga cikin amfanin gonar da iran ɗin ta fitar da su da akwai albasa da kuma takarnuwa. To masu sauraro a nan za mu aya a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. A fitowa ta gaba da yarda Allah za a je mu ɗauke da wasu bayanai daga nahiyar mu ta Afirka kan harkar noma da kiwo. kafin mai ban kwana da kuma na gaita ku ba shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato mu koyi harshen Farisanci tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau dai zamu shiga cikin darasi na goma sha uku ne. Kafin mu shiga cikin shirin gadangadan muna sake tunantar da masu sauraron mu cewa za a samu mutanen wannan darasi namu koyi harshen Farisanci idan aka zarci shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata mun ji cewa muhammad yana ƙoƙarin tafiya domin sayan wasu littattafai da yake bukata to za ka dai muhammad a yau dai yana bukatan zuwa wurin sayan waɗannan littafai zai tafi zuwa dandalin inkilabi wani babban cibiya da ake sayar da littattafai daban-daban da yake tsakiyar birnin tehran yana bukatar sayar littattafai dangane da tarihin ƙasar iran yana bukatar kuma sai littafi dangane da rayuwar sa'adi wani babban marubucin waƙoƙin Iran. Ya tafi zuwa dandalin inkilabi ƙasa, domin kuwa wannan cibiya ta sayar da littattafai tana kusa da jami'ar Tehran ne. Ya samu wani mutum wanda yake kusa da wurin da ake sayar da littattafai ɗin, sai yake tambayarsa cewa ina ne wannan wuri yake, sai ya gaya masa cewa yana kusa da otel lale domin jin idda tattaunawa ta kasance tsakaninsa da wannan mutum da ma masu sayar da littafai ɗin sai a biyo mu a cikin tattaunawar su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. هتل لاله هتل لاله wani babban otal da ke cikin birnin Tehran ke kuma da sassa daban-daban a cikin Iran. Kojast? A ina yake? Kyami. Kaɗan. Jelotar. Can gaba. Ruberuye. Yana kallon. Bank. banki milli na ƙasa kenar kusa kenare hotel kusa da otel park wurin shaƙatawa bozorg babba Na gode. خواهش می کنم گوده یعنی کی؟ چند نوا کتاب لطفی تاریخی نه من می خواهم نی این سمت راست ɓangaren dama. آنجا اچن کتاب ها لطفی ادبیات ادبی چه می آن ونچن گوشه Kusurwa. Man didam. Ni gani. Dar mored. da. Tarihe Iran. Tarihin Iran. Sa'di. Sa'adi. Babban marubucin waƙoƙin Iraniyawa. Ziyadi. دیوه کتاب های زیادی لطپه دیوه آنجاست اچن سکی ببینید کدیبه بفرمایید بسم الله کو متشکرم To yanzu sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da kuma wannan mutume wanda yake wucewa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست؟ هتل لاله؟ بله هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است روبروی بانک ملی؟ بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست متشکرم خواهش میکنم sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye. A halin yanzu a madadin duwa da kuka ji mu muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you